inda ke magana akan al-faqar ilam ka sani annal faqira ila ila shay'i huwa al-muhtaj ilay al-faqir ma'ana faqar bukata mai bukata ane eh, annal faqira ma bukati ila shay'i huwa al-muhtaj ilay shine abun da ake bukata gare shi mai bukata zuwa gare shi wa kullu mawjudin siwa Allah duk wani wanda ka sani samamme iddi ba Allah bane ba ta'ala fa huwa fakir kowa na da bukata kan bukata li'annahu muhtajin ila dawamil wujudi don yana da bukatan torewa rayuwa ba mai son mutuwa ko na son kan kwana ya karu ga mutum ya tsufa Hmm. wasu karikitai na jikin mutum birki da kansa ya san sun gama aiki duk yana da za a yi ba za su tashi ba amma ba ya san mutu ba ya san mutu kafa ta abun da ta zaba ciki ya ɗauki wani hali duk kawai karikitai kayan injinan cikin sun sakwarface ido wayoyi da dama sun shiga matsalar kunne injinan da ke ciki wani injin ma yana ciki ne kawai ya daina aiki amma tun da dai sauran ana motsawa a je a dawo sai a lallaba sai ki ga wata mota ta jibi hmm? a lallaba a lallaba a sai tuwa a ta lallabawa ta kama to yanzu irin waɗannan kwararraɓaɓɓun muna da yawa. Allah ya zama dai na ce. a ana son ya zai al'ankara da aka gyara gyara ila yana da bukatan ɗorewa samuwarsa wazalika mutafadu min fadlillah wannan ana fa'idan sanin daga cewa Allah ta'ala wa amma faqarul abdi amma bukatuwan bawa bil idafati ila asnafi hajatihi dangane da zuwa bukatunsa fala yahsu fala yahsu bukatu banda wancan ainihin na eh, abidan ɗinsa bukatan wancan bukatan Allah ya masa dawwama ko amma bukatan mutum a rayuwa rayuwarsa yana bukatan riga ina bukatan ina bukatan ina bukatan kai ina bukatan ma mai kallon su da ido mutum wa min jumlati hajatihi daga cikin tarin bukatunsa ma yatawassalu ilayhi bil mali abunda yatawassalu bil mali ilayhi akan yi amfani da dukiya zuwa ga abu dukiya kan yi samar da shi amma kaga wancan dorewar rayuwa dukiya ba ta amfani ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال sannan ana surantawa lamarin ya kasance maka hali guda biyar an ya kona kamsatu a hawalin lahu inda ka ƙarshe alhalatul ula an ya kona bi haifu lau atahu allahu lau atahu almala la karyahu wa ta'adda bihi haraba min aghabihi bugudan lahu واعتراضا من شره وشغله وصاحب هذه الحالة يسمى ضاحدا shi wancan kaga na farko bil idafati ila ko wannan a wajen hajojin mutum yana da martaban nan guda biyar ne an ya kuna mutum ya kasance bihain su lau a tahul a matsayin da za a ba shi dukiya da dukiya zai zo masa abin a ce dukiya ta bude ta nufo shi ya karta hu a ya kyamaci dukiyar nan dabbobi su su dinga aihuwa kasuwa su su dinga tafiya muna bukatan kaza muna bukatan kaza ana neman ka kafa kaza ba ana neman ka kafa kaza ba za ka zama kai ka bi su ka dinga gasa sai ka zama lambata ka za a afirka kuɗi a yanzu tun da ka zama kai ne nan ba na kaza a afirka to za ka buga da duniya sai ka kai nan ba na kaza a kuɗi yaushe za ka bauta Allah kaga irin wannan baya faɗaka irin wannan wanda yake jina ya fi kowa kuɗi a afirka ya shirya ce da zakar yaushe zai cire zakka a sai dai a ji ana cire zakka yaushe zai tsaye kuɗin hajji na musulunci da so shi gafansa ya zama kenan na ɗaya a afirka kai ya yi yawa yana sai zama na ɗaya a kaduna daga kaduna yana sai zama na ɗaya a arewa daga arewa yana sai zama na ɗaya a najeriya wannan ya ce zai bautan allah to kaga aka ce irin wannan kuɗi sun taho masa an mara ba har da kuɗin sa yayi amfani ya murƙushe wani don ya haɓa wannan an ya kona bi haisu lau ata hulmal da dukiya zai zo masa da kare haku wata azabihi ya ceto gashi wa haraba min akhadhihi ya gudu daga karɓar sa. bugu sallahu saboda gudun dukiyar nan kaga wannan ba dukiya ce ta biyan bukata ba dukiya ta karin abun da sama mai fuzulu sama da abun da sama da bukata wa hatiraban da ya nemi katanga min sharrihi wa shugulahi da shugulin dukiyar da shugulin dukiyar ya za a ce maka me yake da suna ba ce ɗalibi ka samu irin su kaso ai ba wanda ya san kaso mutum na ne na san kaso na kuma kada wasu 'yan kaso su samu damuwa gaga aka ce maka irin kaso aka sayo maka keke na can sabuwa gau aka ce to ka daga wannan ka ci abinci ka ci gaba da makaranta kana biyan kuɗin makaranta kuma ɗan abin da zai saboda abin da kake samu a islamiyan guda nawa ne ba. Hmm? da ya daina zuwa karatu da saffa za ka gaya ce ce to jiya baka ka bana ba sai na gani da kake zuwa yau eh? da wuya yi je ma ko wani ya ba ina nan ina zaune na ce keke na san ɗin wani ya faɗi ya miki wala shi kwaɗi da kai an yi accident akan SRS eh, ɗin amma da wani keke na fin da wani mai gob su kaɗe mutanen da abu ba kyau in shi ba kyau sai ka ga faratar ya fi ce daga ina ce ke masu ɗin ki dole ka shi kaga kana karatu kana waje waje kana karatu kana waje waje ta yi ka kyautar da ita ko ka sadaukar da ita kaga an ka kyautar da ita ba mai sake baka sake kallanta amma har wannan ke kina na tare da kai to kuma ka baka abin da za ta yi to wannan sana'a ta haka yake in dai kana zaune kan da wani abu na to ba dai kai addini ne sai ba a sai ka zauna kai hidiman abin da ake bukata ba ya yi wa hankalin ka na can wancan wurin musamman kana son ka yi abu na sosai wannan irin wanda ake ake jahilai ke rubuwa ga kuɗi ga ilimi ƙarya ne a dai zaɓe da yawa ko dai ilimin ko kuɗin ko dai ilimin ko kuɗin kana iya yin kuɗin to idan ilimi ya kamata da ɓangaren kuɗin ko kuma kana iya yin kudin idan kana karatun saboda ka an kuɗe kudi ka watsar da ilimi alabashi dai a ci gaba da sai maka kai mai ilimi ne amma ba ilimi sai dai wurin jahilai ba ba biyu. taurari je ka na gida saboda haka nan don sarrafi wasu bulashi wa sahibu hadhihi hal wanda duniya kan taso ta same shi ya yi tafali da ita shi ne shine yusamma zahidan kaga nan maganan malamai ta fito ba a sanin mai gudun duniya ne mutum sai duniya ta same shi ya watsu da amma kana zaune talakanka sai kai mai gudun duniya ne ba ya zanuwa amma ran da duniya ta kwanto ta saho maka gadan-gadan shigo hawa ba matsala ka ƙi hawa to ran nan da kake mai gudun duniya a sarari wancan gudun duniya na zuci ne ba ya tabi ba ka sana abin da ke cikin zuciyar mutum wannan zuciya ba a hukunci da ke so an ada suna hukunci ne da kalari babu shakka wani ne gudun duniya ne tun da kaza ya taso kaza ya taso ga kaza ga kaza ga kaza shi ma an ba shi rijiyar mai ce bai su a kai kasuwa na ce eh wannan zahidi ne wani zai ce ah to ai yayi banna to ai sa a wurin ka alhalatul sani wannan ya gano ko? alhalatul sani a hali na biyu a bukatun dan adam zuwa ga wannan anin an yakuna bi haythu la yargabu fihi farar da kan yi farahu bi wasu mahi wala ya karahu kara hakan ya taɓa ɗabiha wa sahibu hazi rana ya san ma radiya mutum ya kasance a inda layar gabora ga batan fihi bai yin kwaɗai a dukiya nan wurin iya kwaɗai ya farahu bi wasu wanda yake murnar samuwar dukiyar wala ya karahu ba ya kuma dukiyar in ta samu bai kinta iri ki kaza bai kwaɗayinta irin kwaɗayi kaza yana nan zaka baki ya ta'adda biha wa tahibu hadhihi al-hal mai wannan matsayi yusamma radiya ya wadatu ya gamsu da abunda da Allah ya ɗaura shi ya tsaya nan kawai الثالث علينا أكو أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه son dukiyan ya fi soyuwa a gare shi da gare shi ya haƙura amma dai ya fi so a ce yana da shi da ragabatin lahofi shi saboda kwakwai gare shi a dukiyan walakin lam yablug min ragabatihi kwakwayinsa bai kai an yana habale saladihi ya tafi gadan dangadan rayuwa fa neman kuɗi bal in asahu afwan in ya zo masa kawai a safwan ko halattacce ya zo masa a kazahu wa farha bihi wa in iftaqara ila ta'abin in ya bukatu wahala ya wahalu fi talabihi lam yashtagil bihi bai tara karfinsa gaba ɗaya kan dukiyan sai dai ya yi masa cin kuna makwaro وصاحب هذه الهل من والمرتبة يسمى قانعا منادى أكو أرابي أتنهر an ya kuna tarkuhu li talabi da ajabi barinsa neman dukiyar nan kasawa ya yi rago ne don da zama akwai za ka ba mutum ya kafa nemo dukiyar sai a ɗauka zahiri ne ba zahiri ne kuma tsoraki ne ga dukiyar ba zai iya mai shiga ya nemo ta ba saboda ne saboda ajabi ta kun da dama ya yake shi ba ba ruwan shi in an zo amma shi da zan iya shiga ya yi bugikin buga wajen neman dukiyar nan ba saboda tsoron shi da illa huwa rajibun fihi in ko ba haka ba ina so duk waje da da zai samu haka sabira ila ila talabihi bikka abi da talabahu wa sahibu hadhihi al-hayata harisa ta fara ba shi. mai wannan ana ce masa mai kwaɗayinka alkhamisatu na ƙarshe an ya kona mutsarrar ila ma kafa da min mali bukatu suka kama shi abin da yake nema na dukiya tun da duniya kan taso a neme ta kan ja'i kamar bijin yunwa wala ari wanda ke tsirara tsirrai ce alfatilu lima ya akulu wancan wal malbosi Wai san mu asane ba hajijan muɗumai kai Kaifa ma kan ta gabata ko fiye fiye da Allah ya yi Neman na da rauni ko ina da ƙarfi da wannan muɗumai. Nan ha An sami saboda yana son